Aran majin kaɗai da ƙadago ne yanzu uku ishirin, shinkafa ma ta ƙaru, litirkin mai na ɗari uku ba ishirin. Ku taimaka mana tsadar ta yi yawa. Komi ya yi tsada, shinkafa na jika ashirin da biyu, buhun masara na jika talatin da takwas, shin haka ya yi? Wannan lamarin shi ne waɗannan mabukatan da muka haɗu da su a kasuwar Larle da ke babban birnin Wagadugu a ƙasar Burkina Faso suke fuskanta. Lalle ƙasashen Afirka ta yamma suna fuskantar matsalar hauhawar farashin waɗansu kayayyaki a cikin 'yan watannin nan. A ƙasar Mali, al'umma na kuka sosai da yadda farashin sukari ya hau, kuma hakan yana shafar waɗansu sana'o'i kamar sana'ar sanata balo mai sayar da lemun citta a bakin titi a babban birnin Bamako. A cewarta, wannan yanayin ya rage mata kuɗin shiga sosai. Ɗari da hamsin nake siyan kilon sukari wannan tsadar ta sa kasuwanci na ya sha da baya. Ga siyan sukari da tsada ga biyan wutar lantarki abu sai a hankali. ta cewar babban bankin duniya a ƙasar Nijar kiyasin hauhawar farashin kaya yakan kai kashi uku da digo biyar a cikin ɗari kowace shekara dalilai da dama kan kawo hakan kamar yadda alhaji sani shekaru ya shaida muna shine shugaban kwadagon 'yan kasuwa ya san kwanakin baya an kara ma litir ɗin ga dala ashirin da shida yau an kaɗo koma ma kaya daga wani an dole a ƙara kaya su yi tsada ka ɗebe haƙƙin mota ka ɗebe haƙƙin kaya da abin da ka saye da abin da duwan za su ɗauka su zuba ma gwamnati da abin da 'yan foga ɗauka sai ga kai ma ɗan ƙalil na ka samu ba mu taɓa jin ɗan Nijar ba bisa for ya sai da kayan shi amma bana ana ka saidawa saboda me yasa wannan mashin da an ka sa mana fakatar certificate nan da aka sa to sai ka ce yanzu da ka kawo kayan ka nan garin nan ka saida wanda ka saida su bakin ruwa wanda turo ka kunusar dan ka saida hukuma ka akan danganta wannan lamarin da yakin da ke wakana a ƙasar Ukraine tun watan february shekara ta 2022 wannan matsala ce da ta rikita tattalin arzikin duniya ga baki daya.